aka yi zina ta mutu da uwarta da ubanta da mijinta duk suna da rai ƙarshe mijin dan bakin ciki ko sallar ta bai ba to kaga auren mazina ya menene bala'i daga sanda ya zama kana tare da mace zuciyarka bata kwanta da ita ba wannan kadai ka shiga bala'i ya ƙarshen rayuwarka shi yasa Allah ya ce azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'mini an haramta wannan ga masu imani in dai ka san mace mazina ce bata tuba ba ba matakka ce in ka san mace mushirka ce bata tuba ba ba matakka ce kun san mutum mazinaci ce yar ku kamar miya kar ku dauka ku bashi zai jona mata bala'i mutum mazinaci ne kada ku dauki yar ku ku danka masa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minin Allah ka gafarta mana daga sanda aka ce musu ga wata hanya da za a bi shuwa banka wato ba magana daukan ciki ciki proof a yi zina ciki proof <laughs> to an bude wa zina kofar da ba san iya inda za ta tsaya ko inda za ta dakata ba ban sani ba ko an gane wannan wannan shine kuma zina takan mai da dan adam ya koma ƙasa da dabba yanzu ɗan akuya taure bunsuru in ya bi akuya da gudu yana barbara daga cikin bukatarsa akwai a sake haifa wani bunsuru saboda bunsura ya kada su kare shi ko mazinaci a duk duniya babu abin da baya so kamar a ce matar ta samu me kamar a ce matar ta samu ciki to shi musulunci da ya zo sai ya ƙara faɗaɗa kallo sai ya ɗauki zina a matsayin laifi laifi babba kuma wanda ya kai a yi wa ɗan adam uku ba a kansa saboda ya kalli matsalolin da zina take haifarwa a cikin al'umma daga cikin matsaloli da zina take haifarwa a cikin al'umma bayan zina barazana ce ga karewar 'yan adam a bayan ƙasa to har yanzu kuma zina tana salwantar da wato ainihin dangantaka yanzu idan ka samu rago ko akuya ko jaki ko wani abu mai kama da haka za ka same shi bai san wane ne yayansa ba bai san wane ne kaninsa ba babu wanda ya sani a ciki na'am security masu sacin ku rinka yin sacin daga waje kuna raba mana hankali a lokacin da ake gabatar da karatu Allah ta'ala ya samu dace na'am a lokacin da wato shi dan adam ya ɗauki hanyar zina to zai sake ɗora shi akan wannan tsari da wannan yanayi irin na dabbobi me yasa zai ɗora shi akan tsari da yanayi irin na dabbobi za a kai matsayin da dangantaka za ta warware tsakanin al'umma domin aure shi yake ɗaura dangantaka ka san wane ne babanka wane ne kawunka wane ne yayanka wane ne ƙaninka wane wance ita ce wace ce wato ta hanyar aure ne ake ganewa awaki da tumaki abin da ya sa ba su da wannan da karnuka da aladu saboda babu aure a tsakaninsu kawai duk wanda ya ga wacce ta masa bita ne to idan mutane su ma suka zama duk wacce suka gani kawai za su bita to za a kai matsayin da wato ɗan adam bai ma sanya dangantakarsa take ba ina fata an gane wannan sannan wato bayan za a mai da ɗan adam ya koma kamar dabba yakan ma wato gaza dabba wani lokaci yanzu idan bunsuru ya bi akuya da gudu da barbara akuya za ta tsaya sai ta yi fitsari shi kuma sai ya sa hancinsa ƙarƙashin fitsarin yadda fitsarin zai ɗiga akan hancinsa hancinsa wato a wannan lokaci zai shaƙi wato iskar fitsarin idan ya shaƙa dama ta hanyar fitsari ake gane abin da ke cikin mahaifa yanzu idan matarka ka je a mata pregnancy test wajen likita a gane tana da ciki ko bata da ciki me za a ce ta kawo sai a ce ta kawo yurin ko ta kawo fitsari saboda ta hanyar sai ne ake gane abin da ke cikin mahaifa to wa'annan na'urori da likita zai yi amfani da su ya yi diagnosing ya gane wannan matar tana da ciki ko bata da shi shi bunsuru gaba ɗaya nan laboratory equipment din Allah ya tara masa su a kwakwalwarsa saboda haka da ya sinsina nan take kwakwalwarsa za ta yi diagonizing sai ya gane wannan akuyar tana da ciki ko ba ta da ciki idan tana ba ta da ciki to Allah bai hana shi bin akuyar da ba ta da ciki ba sai a ci gaba da ranka yawa idan tana da ciki Allah ya hana shi bin akuyar da take da ciki kawai sai ya rabu da ita ita ta gabar shi kuma ina shi kuma ya yamma to kaga bunsuru an hana shi ya bi akuya mai ciki ya haƙura kai an hana ka ka bi matar banza sai ka gagara haƙuri idan duniya da adalci kai da bunsuru nan wafi hankali <laughs> kaga idan duniya da gaskiya ka koma ƙasa da wannan bunsurun wannan bunsurun ya fi ka basira da sanin ya kamata to wannan yana daga abin da wato musulunci ya kalla abu na biyu da musulunci ya kalla zina tana kawo illa wa lafiyar ɗan adam domin ta hanyar zinace-zinace ana ɗaukan cututtuka da ba a san kansu ba tun musulunci yana magana an a saurara har likitoci suka fara gano ciwuwuka da dama waɗanda suke samuwa ta hanyar zinace-zinace har ya zuwa yanzu ciwon da ya fi shahara shine hiv da aids abin da ake cewa kanjamau wannan shine abin da ya fi komai shahara da kuma barazana wa duniya a halin yanzu domin idan ka duba bincike da world health organization